A Najeriya dai matsalan tsaro na ci gaba da yaduwa a jihohin kasar, inda al'ummomi a kasar ke ci gaba da barci ido ɗaya rufe ido ɗaya buɗe. Musamman a shiyar arewa maso gabas inda tashin hankalin ke cikin shekaru na shida ba kuma alaman sauƙi. Hakan ya sa na tuntubi shugabannin addinai ko menene mafita kan wannan matsalan? sai dai na fara ne da tambayar su ko menene suke gani ya haifar da wannan matsalan na tsaron to ni dai na usman isa taliyawa ne ni ne mataimakin shugaban kungiya din ɗaya allah yakan turo wa mutane jarraba na rashin zaman lafiya saboda wasu ɗabi'unsu da halayensu cikin munanan halaye wanda Allah zai jarrabi mutane da su akwai rashin tausayawa marayu rashin tausayawa fakirai ya zama kullum ba sa bacci ba da kwanciyar hankali saboda tunanin abincinsu da abincinsu da tufafinsu da kuma ɗawainiyar yadda za su yi karatu to duk sanda fakirai da miskinai da marayu suka zamo ba sa bacci don tunanin damuwoyinsu Allah kuma zai jarrabi al'ummar wanda ya kamata da ta ɗauki wannan nauyin zai jarrabe ta ita ma ya hana ta bacci har da wadatar nata da dukiyarta da jin daɗinta da gidajensu sai mutum ya shiga gidansa ya kwanta ba zai iya bacci ba saboda firgita kuma ci zai jawo Allah subhanahu wataala ya tura mutane rashin amincewa da juna kai kana ganin mutum kana tsoronsa shi ma yana ganinka yana tsoronka to duka jaraba ce daga Allah. Ni ne Reverend Dr. Abarikalla ciyaman na kan na jihar Gombe. eh lalle idan mun iya duba tarihi a namun littafi na Bible mun iya fahimta cewa a zuwa karshen zamani akwai ire-iren yake-yake zizar yaki bama-bamai da sauran abubuwa da za su ta tasowa a cikin al'umma wayannan al'umman kuma a cikin ku ne za a yi ta samun wurin wayannan abubuwa a fiskan gwamnati kuma idan mulki baya tafiya da kyau mutane ba su kan yi zaman lafiya ba domin littafin mai zarke koya mana cewa idan akwai adali a mulki jama'a suka yi walwala su yi farin ciki idan akwai tashin hankali ko kuma shugaba wanda bai da adalci to jama'a sukan shiga cikin masifa to a wannan lokaci waɗansu sukan ji a jikinsu cewa ba yi musu adalci ba ko kuma ba yi musu kaza ba in gwamnati musamman ta zamanto wanda ba ta kula da talakawa takan maice su a baya a cikin harkan siyasa da kuma ci gaban kasa dole zai kawo injiniyarin damuwa to ko menene mafita sai shugabannin addinan suka ce yanzu halin da muke ciki ya kai yadda waɗannan ba su ji daɗi suka natsu ba mu ma matsaloli su taso ga wasu ma sun fito sun bar su sun koma wani wuri wani ma ya bar gari ya koma daji to duk dai wata jarraba ce daga Allah subhanahu wa don haka san da irin waɗannan suka taso to mu gyara halayenmu kowa ya tunani wani irin laifi ne yake aikatawa idan ya gyara shi za a samu sauki to sai a yi ta yin wannan gyara su fifita bukatun ci gaban najeriya da al'ummata a kan bukatunsu na kansu akwai masifa da mutum kan kama mutum akwai masifa da allah yakan zubo ma kasa duka wayannan hanyoyi ne na masifa amma addu'o'i ga allah suna iya yayewa na biyu kuma gwamnati ta ci gaba da kyautatawa al'umma sheikh usman isa taliyawa na kungiyar izalatul bidiya wa ikamatu sunna a najeriya da reverend abare kalla na kungiyar kan a najeriya fatan mu dai allah ya sasantar da mu sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya